lailan ko ai ya kudu na abu ne amma dai tun da an gauri sai ya fata masa abun da ke iya faɗa masa fa in kana innama sahha lailan da in ya warke da daddare ka san mun kullo da kasa uwa duniya ta kuma ana canza littafi a raina canzawa da yanzu ma dawo cikin fitimin na gano inda nake Eh, idan ya warke ne da daddare da yamma din har zuwa yamma yana nan rangaran a tara da shi a zaunar da shi a tara da shi a zaunar da shi amma da daddare a daren sai ga shi ya mi. kaga sa halailu kala yarin marama a an hulailan kada yarin sai ya jifa da daddare mara ma anhu wanda aka yi masa jifa don wannan lailan din jiya na ga wannan ne ma yana ne ya rikice musu tunda an jefa masa da rana ne ko da yanzu da daddare zai jefa sai ya jefa sa abin da aka masa jefa din nan ah, sai ya jefa sa da daddare shi da ma'ana ah, yaro din ta ga lailan za ka ci على ما عنه أبن حكمة جيدة إيجانا سابو قيمة تم تمدان قبات الدكار بدو تمانا نكيرري جو جو ولا يسقط عن فتام إذا ما لي ثم إن مثلا جديد ليس في جريه باور مالك لأن وقت رمي ذلك اليوم قد تهنا آه. لو كنت جيبا يعوشي ranar da ake jifa cikin sa ta riga ta wuce yawwa to in samu ko kuntu nace a ra'aita sabi to ba ne kuncin yaro a yarmi an jimar za a maka jifan jimar jamrorin yara da sun ko sun tafi makaranta babu ko ɗan ƙarami ina ke hmm? ni kwanan shi eh ai wannan da yake za ka iya jiran kitan can sai ku je ya ke wata roge ya yi da kunya ne wannan zai iya magana ke idan yanzu ba mutane kace bin kace masa kai masa ba kace wa zai iya samun filan nan waye gwanin jifa da zai samun filan nan ka jefa ka yi kuskure ya ma dariya da koma shi in an yi sa ka ga ya kwale ta kwal kamar na ya fi ka zai iya wanda zai iya zai iya jifa da kansa ba sun ana zuwa da hajji wanda bai kai ya kawo akwai wani yin za wasu suna zuwa da wani amma tafiya tsaka kare ya tsaye kali ya hannu ya shigo da shi masallaci ya yi sallah a gama to irin wannan ne aka da aka yi aikin hajji da shi ko ba mu da shi a nan dai sai dai can wajen mata shi ba yanzu gari ya waye ya ji ya kwata ya wuce sai an ji masu game mu yanzu lokacin da za su yi amfani babu ko ba a rasa cikin jiran kunan can abu يرمي يرمي ورأيت صبيا فيرمي عنه الجمار قال قال مالك رحمه الله أما الصغير أما كان الذي ليس مثله يرمي إذا فلا يجيبه لا يجيبه yanzu ai kaga kaban mutane na masu zama tsakani na da teburi ai kaga wannan za su je ba kan wannan ilayi ji azaba zai je wayo na matsari amma in ya je kusa zai je jifa ko ga bai je ba tsoro ne ko so ne ba alama tsoro tare da su zai je jifa amma wanda ba ta ba zai je jifa ba ko abin na din مثله ليس مثله يرمي فإنه يرمى عنه أما قال ذلك يجوز سأجف مصداشي عنه قضية قال هو أما الكبير أما ضباء الذي قد عرف الرمي يعرف يا تنزيله الرمي أو ترك أن يربوه autaraku ko an yarmu a anin lade la ya kadiro alar rami na tallafe kulto wani tarakan lade zakawa dai alar rami ko har yanzu a wurin ba a kudi yanzu zai za ku nan kan ban yadda ba na yi shi illa ya kace dai da koma wa ammal kabiru ba na kabiru ba الذي قد عرف الرمي فإنه يرمي عن نفسه قلت فإن ترك الذي يقوى على الرمي إذا أكبر ونن وند إكي بنين جيبا على الرمي الرمية كنا شيء مفعول إن ترك الذي يقوى ala ranyin ranya au tara ko suka bar hanyar mu anil ladhi la yaqdiru ala ranyi da suka hada ba wanda zai iya ba yi masa ba da wanda ka za haka a alaihi waddamu lahu ma suna da jini jami'an da za su bada fi kauli malik kala na'am قال مالك رحمه الله ومرما عن صبي والذي يعيال جيفا لم يرمي عنه حتى يرمي الجمال كلها عن نفسه والذي يعيال سيئة وكان جيفا سبحانه نباتا على بشيده ويرى هذا وان يكلل زوان جيدا تويا إيه bakwai nawa bakwai na yarinya da na zo da ita wancan ma bakwai nawa bakwai na yarinya da na zo da ita ya je ha karshe a haka to ai an ce sai ya je wa ya ce a alaihi ya ce bi kwallon kala na kala malik wa marra ma an sabi ko lam yarmi anhu ba zai mata jiba ba hatta yarmi jimara sai ya jefi jamarori na gaba ɗaya su an nafsihi kenan ma ya zama da dai ba zai je da shi ba ba da yahudu in ma ya je da shi sai ta kayan shi haka in aka dawo ne to yanzu na zo zan jefawa ainihin ne dan ban nuna ba zai iya jiwa ba yanzu zan je jefa masa in da na neme ka mu yi abin nan to kawai ka yafe wancan da wannan an je da kai haji kuma an jefa maka a wanda ta yi a zigu ba inda zan shiga ba ka iya shiga na manta da da kai na buga misali a da hmm? kai in ka je wurin kada akwai wani iska na fitowa daga bakunan mutane in ka shiga ciki shi shiga a baki ni ba zan shiga gona ni ba zan shiga dai ba ko da kanan kai ya jefa ma yanzu nan ba ɗan ba na hutawan ba sai an jima ba ba da kyale na yi ba an jima na yi wannan an jima zai tafi kaga yanzu in ya duba ya ga huce mutane ya ga kura na tashi ya sa face mask ɗin ya ga wa'ayi gari baya iya numfashi je ka yi ya koma gefe zana ce ba komai ba da je jefa ba. Kamar rama an sabi لم يرغي عنه حتى يرمي الجمار كلها عن نفسه ثم يرمي عن الشرير دنن يزعجها ويرمي وكذلك الطواف هكطوافي لا يطوف به حتى يطوف لنفسه ثم يطوف بالسبيل ويعيش